غيره هو مالك يعرف الرب يعرف حكمة المتن إن آية النجاة والولد وانا رب بين ربته sai sai ya fafa yin sai ya fafa aikin hajji ina tsakiyar aiki sai to babba san wannan ba yi magana a kan wannan iya zama na da maliku ba ya faɗi wannan magana iya zama na da malamai da nazar da a gaba su ni ban ji suna wannan magana to ka kwa in za ka bada ilimin ba za ka bada yadda ka zo ba sai eh? yana masa tambayoyi ne akan mazhabar malik dan madaran ne ne ilimin sa ya koyar da shi ke ce masa tambayoyi na ba a aka zo kai bai da wata magana ne kamata yake sai ga gaskiya ban ji sun san wannan abu ba su ji magana ta ce yanzu maliku ya ce kaza kaza ne wani mali kuma ban ya ce kama kama dai a kenan babu abu kaga in kai gaba sai wanda ce wa arahu kaga da an fama ni ina ganin wannan matsala idana ala ila na mai amma ka ka suka ce maliku ya ce ni ban ga ma ba kada ka suka ce malam wani ya ce ni ba ban ji daga wajen wani ba ba wannan magana a iya fahimta ta na ganin ina nan kan harama su ibnul qasim ne yake magana ka ɗauka ibnul qasim nan wani mutum ne nan ko a Kano ko a Sokoto ko a Maiduguri ba nan yake ka ce shi daga Roma Najeriya daga Roma Najeriya ko ba wa na shi yau wala ara ara sai shi kenan mako to Hmm. to اذا za ta yi a hankali cewa hal wancan yana faɗi ta na gan وهل يكون عليه بما نوى من الرب شيء زي زمو عليه وني أبو كده فقد نية بإناها إن لم يجعله رافدا إن بي iskar kasancewa ya in lamin ja'al hu rafidan ta'anin daban am la in lamin ja'al alhu in bai sanya shi ba shi can wanda aka tambaya zai za a ba ta jini ko ba za a ba ta jini ba fi kwali ba da yake to wannan mai zai zama yayi niyan ba da jini ko yayi ne wace il yakunu alaihi limanawa yana rafi ko zai zama alaihi limanawa min rafi إن لم يجعله راسلا دما هل يكون عليه دم؟ إذا ما فعيكم هدي بيتا في جلالة شين جيني ذا وجب أتنفر ولا توم بنصمي في كنوة قلت له سينتي أرأيت باني لا باني من ترك أن يجيب بعرفات بعمدك wanda ya bar ya tsaya a harfa mamaki ya za a yi musu ban tsayon harfa to me amfanin zuwa ga da gani nan ne ba nan baka je nan baka je ka tsaya tsaya to taurin ke da amma da Allah je na tsaya ba ko da gangan ne da mafutan hatta da fa al'imamu har shugaban hajji hajji fita daga cikin harkar shi ban yi ba a yi juzi uhu an ya ci sal'ilan fi kawai malik ko zai wadatar da shi ya je ya tsaya da daddare kada an riga ina can yana zaune ce to ni fa ba arfa nan cikin garar ni fa ban fata ba ni fa gashi gashi ga inda ma gama ragaitan mu ga inda ma gama ragaitan kuma da zangan na gaskiyar magana da zangan na yi kun kwanta in faɗi gaskiya in je ko ina da mafita wajina na nan ko da irin yadda zan yi wato kai matsayin kai tambaya ma wata matsala ce. Da kwanan da wannan ya faru shi ko sai yawon shi. duk da harkokinsa hatta da zai iya barin aikin hajji da zanga yau ai zai ba fata ba wanda malami zai iya bashi fata wala la arifu qawluhu ke da ran da Allah ne ba su magana shi ba kan wannan magana maliku ba A kan cewa mutum ya kirtawa daga nan alfayo sai shi a can musa kwa da dare yaya zai yi wani ba ba sani ba wanda isa ne zai iya kai martaban bai sani ba amma wanda bai sani ba yana karantarwa bai sani ba to zai yi tabonsa bai ma san bai sani ba kwana walakin haram in wa kafalai da ina gani ni kauri na kenan in ji ibn al-qasim da maliku din ne ban san wata magana ta maliku ba amma walakin ara in wa kafalai da in ya tsaya da daddare in in yanzu a daren nan ya ruga ya tafi arfa bije ya tsaya wasu fa'a ya dawo na gaje nan kada a fa'a amma ya ba sai isa fi tafi Allah inda za su kwashe kuntu na ce wa yakunu alaihi da hadayi وعوانا عبو دي ذي هذا يا قل ابن القاسم نعم حليل هذا يا ذي هذا يا كنت بيت هذا كان كان هذا قال ابو ذاك علي ايه هذا يا Thank you. an hajji sana nan sai dai alwashi ne bai cika ba bai cika ba

kadan sai dai kafara kafara ne haka ce kafiya ne kaga sai dai kafara nan in qur'anin wani ya fito shi a gaba papa papa papa papa papa papa papa halan da da'awai ne mala ka ba ta taɓa da wani ne ya ce shi kan sai ya ko ka yi ke so yanzu shi ya koma ya da koma yayi yayi gari ya wani ya tsalla ya kama wajen yamma malam ya kai tsaje ya gide ba ya kira yana ganin da kwana biyu to gobe na jin tashe shi jiya bai zauna ba na ce ka yi sauka man kama ya saukan don saukar amma fa kira yi yawwa shi wancan na shi alfajin ya yi eh shi dai alwashin ne bai cika ba aikin hajji ya yi alwashin ne bai cika ba ba zai ne aka ce da wai tsarki tsarin ba ni ya yi barin to alwashi ya shiga ya cika kaga yana da ake hajji ko a dole ne sai eh sai ya koma kuma sai ya tashi daga nan ya koma wancan bakin wanda ya albashin abin da bari ya ba ila ana maganan tafiya zai zo yi ko sai kare ba ma tafiya ba a nan zan baka abu sabon misali yanzu a ce maka shekarar da alhaji garba ya samu ciwon nan a ce ya yi alwashi za su yi ajiya sannan da alhaji garba ya za su yi ajiya kama ba ka san shi ba hmm? mai yin ga karatu ne da rahman kan ne juma ne da zakka to yanzu zaka ce masa wannan ya riga ya alwashi ya zai koma a ce bara ne da abin ya same shi ko a yi alwashin baɗi in Allah ya kai mu sai na je hajji a don haka zan fita daga farkon shekara zan fita muharram wannan kenan kuwa muharram din nan sai ya tsinci yana magana da kan illa Allah ya taimake shi da abu daya in kana so ku ka ce masallaci a sa sa'a ya je biya ta ce alaji ya masallaci jiya na ganka masallaci ya kai ka je biya ina abu ya kasa dariya amma bai je masallaci baka ce masa ya jiya ka je masallaci ko ban ganka ba haba samu ruwa ba samu ruwa ba mana ka ga inda ka je ka jangulo a kanka ka ga inda zaka ka bashi a wannan a ga yanzu wannan ba ya eh, bare ba ya tafi iya gari kaza ya tsaya sai ya taka yanzu ya hau abun hawa kaga ya taka daga nan zuwa kila jidda yadda in yi ce zai tafi nan a kasa ba zai karsa ba to yanzu sai je zai hau da gabon hawa nan ya kai jiddan nan ya sauka daga nan sace hakawa masa wanda ya yi na bara ke in ko ya kafa to kamar wannan kenan daga ga ba da ma ya fara cewa ma sai dai Allah ta mace ku kun gane ya gano kai da iko in ku ba kai ai ba komai ba yadda ba in yi samu da kenan ba ku in dai wannan yadda zai shi ne shi to shi ke bari ai bai mutu a tambaya ne ba karatu ne ba nan yau wa dole zai tsaye zai da abin a in shi ya zanga ai eh, gaskiya ne sai ya koma san da yi kashi idan kuma ya yi alwashin abin da ba zai iya ba amma ina nan lafiya zai iya dole koma je da wasu ya ce kamar zai tawa bi dubu ɗaya a rafi dubu ɗaya kaga daban na shi ba aikin hajji ba ne ba eh nan da sama ya kawo ina nan yana sai da amma kwana biyu ban shi ba ne alai yawon wai har da yawon a yi shiru ga wakil ke kokar ina nan to da zanen sauran za su kuma na nuniya